kamar da yadda mazauna garin gwamnati suka bayyana da sanyin safiya ne yan bindigan da ba san ko suwa ne ne ba a bisa kan babura dauke da bindigogi suka yi diren miki akan dan kasa jamus din mai suna nitse bahan wanda ke zama shugaban wata cibiyar koyar da sana'a mallakan gwamnatin jihar adamawan wasu yan bindiga ne suka zo mutum biyar sun kwana a bayan gidansa akan dutse suka kwana don an samu mayafin su sun zo su biyar wanda suka yi su biyar din nan mutum uku akan mashin daya mutum biyu akan mashin daya shi ya fito da motarsa da safe ɗan sandansa kuma daman an yi masa rasuwa ya tafiya ya bar shi shi kadai to da ya fito sai suka zo su kai tafiya bai wuce tafiya kaɗan yayi ba don daga layi zuwa ƙarshen layi sai suka tsaye da shi sai suka nuna masa bindiga sai zaya, sai suka zare shi daga cikin motar suka ci kwalansa suka ɗauke shi suka sa shi a tsakiyar mashin three in one suka yi da shi a mashin da mutum biyu suke kai din kenan sai suka kama hanya suka tafi da shi sun bar mashin ɗaya din wanda aka dauki baturin akai sun yi gaba sannan waɗanda kuma suke su uku akan mashin din suna baya sun dan jinkirta hakan nan ko me zai biyo baya wancan kan an bar sun yi gudu sun tafi da mashin da bature sun zo da bindigogi ne eh suna da bindigogi sun sa overall eh kuma yana tare da wani abu kaman ko haka kamar mayafi haka nan ya rufa ba jami'an tsaro ne a nan yankin eh suna da nisa da jami'an tsaro amma daga baya jami'an tsaro sun zo a personal sun zo sun karɓi mashunan gona da farata ne da komai a bayan mashunan da dindigogi su ma boye sun bi baya. Haka na rundunar 'yan sannan jihar ta bakin kakakinta DSP Usman Abubakar ta fa tabbatar da sace bajamusin yayin da kuma kungiyoyin maharba da kuma 'yan sintiri ke tallafawa wajen kubuto da baturen da aka yi awon gaba da shi batun da ya kai fafata a tsakanin 'yan banga da kuma 'yan bindiga lamarin ma da ya ja asarar rayuka biyu. So da aka ɗauke shi sai aka shiga jejin ongashi eh. shine sai ma'aikatan suka kira su 'yan bangan a akan su taimaka su tare musu Eh. kar su je wancan cikin jeji sosai da shi su samu tare musu hanya shine yan bangan suka je suka a koni gari mai suna za to a wajen ne suka tare musu suka same su sai suka dan harbe harbe suka samu yan bangan hongin guda biyu suka kashe suka raunata daya an samu kubutar da shi a a yanzu dai ana cikin jejin har yanzu ba a samu an karbe shi ba amma ana ganin cewa Allah da za a same shi to ko shin ma wani hali ake ciki yanzu a garin na Gombe yanayin gari gaskiya ana bakin ciki domin baturen nan gaskiya yadda ka san dan gari haka yake har masallaci yana gera har masallaci baturen nan yana mana gera don gaskiya muna bakin ciki da wannan abu da ya faru da shi yankin gombe da ke arewacin jihar adama ya sha fama da hare-hare yan miniga da ake danganta da yan kungiyar jama'atu ali suna lidda wata wajja da ake walakabi da boko haram kuma kawo yanzu ba wata kungiya ko wani da ya dauki alhakin sace dan kasar jamus din ibrahima zezo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya